bismillahi rahmanir rahim yarima fayad kashi na goma sha biyar hankalin yarima yana kan asim da yasa aka miƙa masa ba zato ba tsammani ya ji ƙarar bindiga a mugun razana ya juya ruma wacce take gefe ta saki ƙara da wani irin kuka yana juyawa ya ga abas kwance cikin jini ko motsi baya yi sandarewa ya a wajen ya kasa ko motsi ruma wacce a idanta harsashi ya fito ya shige kan abas ta fasa wata iri ya ƙara nan take numfashinta ya fara barazanar barin jikinta yayin da idanuwanta suka fito waje yarima wanda ya kasa taɓuka komai jikinsa ya mutu ya tsaya a gurin kamar gunki idansa yana kan abas wanda yake kwance cikin jini yayin da jinin yake gangarawa yana wanke ko'ina a haka minti biyar ta wuce daidai da kwakwaran numfashi yarima bai ja ba idansa yana kan abas gani yake yi kamar mafarki yake kuma zai farka cikin zafin nama babu wanda ya lura da abin da ya yarima yake shirin aikatawa sai kawai ganinsa suka yi a gaban wanda ya yi harbin cikin zafin nama ya kamo hannunsa wanda yake rike da bindigar ya balla kamar wanda ya balla kara kara mutumin ya saka wanda ya sa suka ankara da abin da ya yarima yake shirin yi hannu ya kai ya shaƙo makogaransa kamar wanda yake shirin fito masa da makogaran ya fito waje sai neman kwatar kansa mutumin yake yi numfashinsa yana neman ɗaukewa duk yadda suka so kwace shi daga hannun yarima abin ya faskara don wani irin ƙarfi ne da shi wanda shi kansa bai san yana da shi ɗin ba ƙarar da asim ya yi ne ya sa ya dima juyowa da sauri ganin ogan ya sai ta bindiga daidai kan asim yana faɗin yari ya sakar masa yaro ko kuma ya kashe asim da sauri yari ya sake shi ya faɗi ƙasa a sume malalacin murmushi wannan mutumin ya saki ganin yadda yari mai saurin sakinsa kamar yadda ya bukata sannan ya fara magana da faɗin na faɗa maka idan ka saba wa ɗaya daga cikin dokokinmu to kamar kana wasa da rayukanku ne jijjiga kai ya yi sannan ya taɓe baki haɗe da bada wani sound da bakinsa irin ya tausaya masa ɗin nan ya ce duba abin da ka jawo gashi ka yi wasa da rayuwar ɗanka dube shi a ƙasa kwance kuma duk laifinka ne ta dalilin ka yaron yar uwarka ya sheƙa ta dalilin ka da jin kanka yanzu wa gari ya waya kawai cewa ne ka yi mata fyaɗe ba wani big deal ba ne da kayi tun farko yanzu da tuna an wuce gurin menene a ciki me zai rage ka kai ma fa zaka ji daɗin ka ne na wani lokaci shi kenan amma sai ka zo ka bata mana komai kuma hakan ba zai sa na fasa abin da na yi niyya ba ba zan janye ƙuduri na akan ka ba dole sai ka yi idan kana so ɗaya yaron ma ya rayu wannan ya rage zaɓin ka yi magana yana dungure kan asim da bindigar da ke hannunsa idan yarima yana kan asim bai ce komai ba kusan minti biyar Mutumin ya ce, Kana bata mana lokaci fa, ka zaɓi ɗaya daga ciki. Cikin baƙin ciki Yarima ya ce, Wallahi sai na kashe ka da hannuna, wannan alkawari na ne. Dariya sosai mutumin ya yi sannan ya ce, To shi kenan, zan zama cikin shiri. Sannan ya ɓata rai ya ce, Kai nake jira, idan ba za ka iya ba zan yanke hukuncin da ya fi dace min. Yarima ya kai kallonsa gefen yarinyar da ke can ta takure waje ɗaya da alamun tsoro a tattare da ita. cikin tausayinta yarima ya juya ya dubi wannan mutumin zai yi magana mutumin ya saurin katse shi da faɗin in mm, mm, mm, ya girgiza kai ya ce kawai ka yi abin da na ce ba na buƙatar wani uzuri cikin sanyin jiki yarima ya isa zuwa gare ta tana ganin sa tsoro ya sake kama ta ta takure waje ɗaya yarima ya tsaya a wajen na tsawon minti bakwai zuciyarsa tana ta azazzalarsa ya juya wajen mutumin yana kallon sa. daga gira ya ce uhm, me kake jira cikin bacin rai yarima ya dube shi ya ce me kake nufi kana nufin a nan eh haka nake nufi ya katse shi ba tare da ya bari ya karasa maganar ba saboda ya fahimci abin da yake son faɗa wani irin kallo yarima ya yi masa zuciyarsa cike da bakin ciki ya ja ya tsaya baya jin zai iya aikata wani abu akan idansu su mutum sama da goma muryar mutumin ta katse shi da faɗin ni zan koma gefe in kalle ku ina so na karar da jiji da kanku a yau matse wuyan asim ya saki karar da ya sa yarima karasawa gabanta babu shiri da sauri ta ja baya tana girgiza kai yarima ya durkusa akan kafafuwansa a gabanta ya fara faɗin don allah ki yi haƙuri i'm very very sorry ko da zan aikata miki haka ba da san raina ba ne sai dan ceto rayuwar wannan yaron za su kashe shi kamar yadda suka kashe dan uwansa please ki taimaka min na taimake shi yarima ya dinga roƙonta wanda shine karo na farko a rayuwarsa Ruma ta yi ƙasa da kanta hawa yana zuba daga idanuwanta. Zuciyarta ta karye. Tausayinsa da na yaron da ita kanta ya kama ta. Tabbas ta tabbata sun shiga kangi mai wahala. Sun shiga hannun miyagun mutane. Amma ba za ta gushe ba za ta dawoma tana yi musu addu'a da neman sakayya akan irin wannan abin da suke shirin aikata musu. Yarima ya katse tunaninta da faɗin kin amince? Kai kawai ta gyaɗa masa domin ba ta da wata mafita da tafi hakan. Ba za ta iya bari a sake kashe yaro na biyu a kanta ba. ko da bata amince ba ta san sai sun nemi hanyar da za su cutar da ita za ta gwammaci wannan mutumin da bata san ko shi waye ba ya aikata mata haka akan su su aikata mata ko da bata san shi ba kuma ko da bata sa ran sake ganin sa ba a rayuwarta ya fiye mata su don ya fi kama da kamalallen mutane daidai isowar yarima jikinta ya daidai da daukewar wutan falon wurin ya koma bakin kirin shi kansa yarima banda duhuwa wa abin da yake gani su kansu mutanen falon lalibe suka shiga yi don ko tafin hannunsu ba sa iya gani cikin zuciyarsa ogan ya furta wannan shaidaniyar yarinya ce a fili kuma ya ce na san kuna ji na ko da ba na ganin ku amma ba wai hakan yana nufin na janye ƙudirina ba ne idan baka aikata abin da na umarce ka ba yaronka yana hannuna rashin haske ba zai hana ni sanin inda kunamar bindiga ta take ba idan ba na ganin ku ina sauraron ku rumaisa kuwa ba wai ta yi haka bane don hana yarima aikata abin da aka umarce shi ta yi hakan ne don ta kau da idanuwansu daga kansu don kallonsu da zasi ne abu mafi muni da zai faru a rayuwarta hannunsa mai santsi da taushi ya sauka a jikinta wanda ya sa ta rinsa ido tsikar jikinta ta tashi sosai yarima ya fara aikata abin da aka umarce shi saboda ya ceto rayuwar asim rintse idanuwan ta ruma ta yi hawa yana bin kan kumatanta tun tana iya riƙe kukanta har ta sake shi da ƙarfi don ita kaɗai ta san abin da take ji dariya sosai oga ya saki don jin kukanta ya tabbatar masa da abin da yake so yana faruwa yarima kuwa a nashi wajen gabaki ɗaya hankalinsa ya bar jikinsa ya tsinci kanshi a wani irin yanayi mai wuyan misaltuwa ya tsinci kanshi a wata duniya ta daban da bai taɓa mafarkin zuwanta ba gushewar hankalinsa ya sa ya manta me yake yi tun ruma tana kuka har ta kai ba ta iya yin kukan Oga kuwa yana gefe yana jin abin da yake faruwa yayin da halin da Yarima ya shiga ya tabbatar masa da yana cikin wani irin hali. Baƙin ciki ne ya kama shi. Ji yake yi kamar ya tashi ya shaƙe Yarima ya kashe shi ko zai huta da raɗaɗin da zuciyarsa take masa. Sai dai babu halin tashi ya bar wajen saboda duhun da yake falon. Don haka ya zauna cikin zafin rai ya fara magana. Magana oga yake yi amma sam Yarima bai san yana yi ba. Har sai da shi don raɗin kansa ya gama abin da yake yi. fuskarsa ya kai daidai setin fuskar ruma yayin da numfashinsu yake bugun na juna duk da kuncin da yake cikin zuciyar yarima bai hana shi jin cewa kamar wani bangare na damuwarsa ya yaye ba kamar wata damuwar da ya daɗe a tare da ita yau ta zama tarihi ya daɗe a haka yana jin saukan numfashinta tausayinta yana karuwa a cikin zuciyarsa bai san me yasa ba amma sai yake ji bayan tausayinta kamar akwai wani abin da yake shigarsa mai nauyin gaske ya saukar da fuskarsa ƙasa soft lips ɗinsa ya sauka a kan nata shi kansa bai yi zaton hakan ba da sauri ya ɗauke lips ɗin nasa daga kan nata don ji ya yi duk wata gaba ta jikinsa tana neman saki kada a koma gidan jiya a kunne ya raɗa mata am sorry rinsa ido ruma tai ba tare da ta ce komai ba don abin da take ji ba zai bari ta amsa ba bayan minti talatin yarima ya koma can gefe ya zauna yayin da ita ma ruma ta tashi daga inda take ta koma gefe ta takure a cikin hijabinta. sai da ta tabbatar ta gama daidaita komai na jikinta sannan hasken ɗakin ya dawo da sauri yarima ya kai kallonsa gare ta gefen fuskarta ya kumbura sosai har ƙasan idanuwanta ta sha kuka har ta gaji ta koma yin na zuci yarima yana kallonta abu biyu suna zagayawa a cikin zuciyarsa yayin da suka yi masa nauyin gaske ya tsira mata ido ya kasa ɗaukewa ita kuma idanta yana ƙasa ko alamun ɗago su ba ta yi don tunda take iya tsawon rayuwarta ba a taɓa tozarta ta irin tozarcin da aka yi mata yau ba idan yarima ya sauka a daidai wajen da abin ya faru ya yi saurin rantsa idansa tsikar jikinsa tana tashi sosai sakamakon aika-aikar da ya ga yayi bai san yaushe tunaninsa ya tafi har ya yi zurfi ya aikata wannan lamarin ba muryar oga ta katse masa tunaninsa da faɗin daga yanzu ina so a raba musu wajen zama kowanne ya zama na baya ji kuma baya ganin ɗan uwansa ba za su taɓa sanin juna ba kada a bari wani ya san asalin dan uwansa wannan shine mafi kuncin abin da za su rayu a ciki har abada ba za ku taɓa sanin juna ba za ku mutu da san ganin junanku kuma wannan burin naku ba zai taɓa cika ba yana gama faɗin hakan ya tashi ya bar wajen yarima da ruma kuma aka raba su a ranar aka kira mahaifan ruma suka sanar da su abin da suke bukata kwana ruma tai tana kuka a sanda take tana farashin mahaifiyarsa a kansu a toilet ɗin cikin ɗakin ta yi wanka da ruwa mai zafi ta fito sanye da kayanta wanda kamar a jikinsa aka sa turaren yarima kamshin turaren nasa ya kama jikin kayan sosai a washe garin rana aka kawo abin da aka bukata daga wajen yan uwan yarima aka bayar suka hada su da gawar a fas suka ajiya inda suka ce su zo su dauke su ita kuma ruma sai da ta ƙara kwana uku kafin aka zo aka ɗauke ta yarima ya dubi mahaifinsa ya ce abba ban taɓa zina ba tun da nake iya tsawon rayuwata wannan karan jarabawa ce ta faɗo min wacce babu yadda zan yi da ita tsawon wannan lokacin na yi shi ne ina neman yarinyar nan da rashin sanin halin da take ciki ban san ta ba ko da sunanta ban sani ba ban san komai nata ba amma na san na batta a cikin wani hali na batta a cikin ƙangin rayuwa kullum da tunaninta nake kwana ko da ban sani ba na tabbatar ita ma a wajen haka ne za ta kasance ko da yaushe cikin zulumi ban san wani irin hali take ciki ba ban san me nake ji a kanta ba amma na tabbatar abu ne mai ƙarfi ina jin nauyinta ƙimarta da kuma tausayinta da kuma uwa uba soyayyata mai zafi wacce ba na yi wa matar da nake aure irin ta? ban taɓa aikata wani abin da ya dame ni yake hana ni sukuni kamar wannan ba ban taɓa cin karo da abu mai tsayawa a rai irin wannan ba iya tsawon wannan lokacin ban taɓa yin bacci cikin salama ba na neme ta iya nema amma ban san inda zan same ta ba an baka taimaka min a nemo ta don allah shiru mai martaba ya yi hayyari mai ya gama magana tabbas wannan babban lamari ne kuma yarinyar dole ne a ji tausayinta dole ne a tausaya wa halin da take ciki don allah kaɗai ya bar wa kansa sanin wace irin rayuwa take ciki tabbas allah kaɗai ya san lamarin da ya ɓoye a faruwar wannan lamari wannan lamarin bai wuce wani sashi daga cikin jarabawar rayuwarku ba zan taya ka neman ta sannan zan ci gaba da yi muku addu'a amma tabbas akwai ɓoyayyen al'amari game da faruwar wannan abin sannan ina so ka kwantar da hankalinka ka nutsi duk abin da kaga ya samu bawa jarabawa ce ta ubangiji sannan kuma ubangiji yana jarabtar bayansa ne don ya gwada imaninsu shi yasa ake so mutum ya kasance mai haƙuri da karɓar jarabawarsa hannu biyu allah bai manta ka ba yana sane da kai na tabbata alkhairi ne zai biyo bayan wannan lamarin mai martaba ya ta kwantarwa da yarima hankali don ya lura lamarin da yake ciki dole sai ya samu mai kwantar masa da hankali sai da mai martaba ya tabbatar hankalin yariman ya dan kwanta sannan ya bar shi ya tafi mai martaba ya zauna yana nazarin yadda zai bullowa wannan al'amari amma da farko zai fara sanarwa da libaba tunda ta buƙaci hakan anta libaba tana gida kiran mai martaba ya shigo wayarta ta ɗauka bayan sun gaisa yake sanar da ita yana neman ta zuwa gobe game da maganar yarima jin ya ambaci yarima yasa antali baba ta sanar da shi cewa tana zuwa yanzu don ita ma tana son ji daga bangaren yariman gara ai komai ya kare ta samu kwanciyar hankali su ma ta sama musu kwanciyar hankali bayan mai martaba ya gama yi wa antali baba bayani ta dube shi ta ce lalle wannan babba al'amari ne amma abba abin yi ba zai gagara ba insha allahu za mu san yadda za mu bullo wa lamarin ka bani nan da kwana biyu mai martaba ya ce allah ya kai mu kwana biyu ai kamar yau ne inda rai antali babu ta samu kanta cikin farin ciki wanda ta daɗe rabon da ta ji irinsa ko ranar da aka sanar da ita tana da ciki bata ji irin daɗin da take ji a yanzu ba washe gari misalin karfe ɗaya na rana antali babu ta shiga gidan momi dama a sati takan duba ruma kusan sau uku antali babu ta dubi rumaisa da ke gefe da murmushi mai cike da nishaɗi a fuskarta ta ce ruma za ki raka ni unguwa Bar momi ta shigo sai na tambaye ta Ruma da take jin daɗin irin kulawar da Antili Baba take bata ta ce, Dama na suna ɗan kumbura, gara na ɗan taka su. Dariya Antili Baba ta yi ta ce, To ki ce dai kina son yawo. Ruma ta ce, Ni kam Antili Baba ban gane miki ba yau. Wani irin annashuwa na ga kina ji, me yake faruwa ne? Antili Baba ta ce, Tabbas ina cikin annashuwa, amma zan faɗa miki sai mun fita. Momi ta shigo Antili Baba ta ce, Momi yau ina son aron yarki za mu je wani waje. Momi ta ce, A dawo lafiya. dama na ga alamun kwana biyu zaman waje ɗaya yana yi mata wahala antila baba ta dubi ruma ta ce shirya mu tafi ruma ta miƙe da ƙyar ta shirya suka fita a mota antila baba ta ce ruma kafin mu je inda za mu je bari na fara kai ki gidanmu ku gaisa da amina sai mu wuce ruma ta amsa da to sai dai bata san dalili ba ta samu kanta cikin faduwar gaba wata katafariyar masarauta suka nufa yayin da ruma ta shagala da kallon ƙayatacciyar masarautar ko da wucewa ruma bata taɓa yin titin masarautar ba iyakaci ta kan ji labarin masarautar a wajen mutane sannan ta sha ganinta a hoto amma kyawunta da ta gani a fili ya zarce na hoto iya tsaruwa masarautar ta tsaru sannan babba ce sosai kamar wani gari guda an zuba dukiya sosai wajen gina masarautar gini ne na al'ada wanda aka haɗa shi da na zamani har suka isa wajen da za su je ruma bata san an iso ba don ta buɗe idanuwanta ne tana ta kallon wannan ƙayatacciyar masarautar wadda tana da ne kaf ƙasar babu masarauta kamar ta a tsari kyau da kuma girma jin tsayuwar mota ya sa ruma ta mai da hankalinta kan antali baba lallausan murmushi antali baba ta sakar mata sannan ta ce mun iso da mamaki ruma ta kalle ta ta ce nan ne gidanku um mm, antali baba ta ce haɗe da ƙara sakar mata wani murmushin dogarawan da suke tsaye a sashen ammi suka yi saurin nufar mota antali baba suka buɗe mata suka na suna kwasar gaisuwa sannan suka zagaya zuwa barin da ruma take suka buɗe mata ita ma suna kwasar gaisuwa ruma ta yunkura za ta fita antil baba ta yi saurin cewa dakata ina zuwa koma ruma ta ta zauna antil baba ta fita ta zagayo zuwa barin ruma a hankali ta miƙa mata hannu ruma ta kama ta tallafa mata suka fito a hankali suke takawa har suka isa fara falon ammi wani kodido suka nufa sannan suka kai ga shiga ɗakin ammi duk ta inda suka ratsa gaishe su ake yi ita dai ruma tana bin antila a hankali ne gabanta yana tsananta faduwa kuma bata san dalilin hakan ba da sallama suka shiga amma da ke kan doguwar kujera a gyaɗa ta amsa musu a hankali cikin nutsuwa gaban ruma ya mummunar faduwa sakamakon arba da ta da fuskar wanda take muradin gani a fuskar wannan matar da take kwanci lokaci ɗaya cikin ta yi wani irin murɗawa da ya sa ta riƙe hannun antila da ƙarfi Antilla baba ta dube ta cikin kulawa ta ce, Lafiya dai Ruma, ba dai wani abin ba ne ko? A hankali Ruma ta tattaro nutsuwarta ta ce, Babu komai, amma dai tana jin wani irin yanayi. Ƙarasawa suka yi cikin falon, amma ta saki murmushi tana faɗin. Kin ga kuwa yanzu nake da niyyar kiranki, ashe kina hanya. Barka da gida, Antilla baba ta faɗi. Sannan ta zauna gefen mahaifiyarta. Amma ta ce, Yawwa, barka. amma ta kai kallon ta karuma wacce take kokarin zama akan kafet ta ce yau kin zo min da kawar taki kenan ina ta jin labarin ta. sai yau Allah ya za mu gana ruma tana shirin zama ammi ta ce ruma kada ki zauna a ƙasa maza dawo nan ki zauna ta yi magana tana nuna ɗaya gefenta kan ruma yana ƙasa ta rasa dalilin da yasa take jin nauyin matar sannan kuma ga kunyarta da take ji sosai da yasa ta kasa ɗago kanta tana mamakin har amminsa ta san sunanta kenan antila baba tana ba ta labarinta kenan a sanyaye ruma ta ce zan fi jin daɗin ƙasan ne amma ta murmusa kawai da yake ba mai son magana ba ce ta juya zuwa ga antila baba za ta yi magana murya ruma ta katse ta cikin ladabi ta ce mama ina wuni ba ƙaramin girgiza ammi ta yi ba don babu wanda ya taɓa kwatanta mata irin wannan gaisuwar ko da cikin 'ya'yanta ne a hankali ta amsa jiki a sanyaye sosai amma ta ji daɗin gaisuwar da ruma ta yi mata